babban dalilin da ya sa muka tara 'yan jaridu yau muka yi wannan bayani saboda ganin cewa niyyarmu ta ƙoƙarin inganta al'amarin zaɓe saboda um, kowane mutum da yake da katin zaɓe ya samu walwala wurin fitowa ya yi zaɓen nan kamar wasu sun karance shi da wata ma'ana ta daban a ma'anar da har ya kasance ana ta yi mana zargi kala-kala na cewa kila niyyar mu ta kabilanci ce ko kokarin musa wasu su fi wasu samun yawan mazaɓu to shi yasa muka ga ya dace mu kira taron 'yan jaridu mu ba da cikakken bayani na manufarmu a wurin kirkiro sababbin mazaɓu dalilanmu da ya sa muke son a yi haka da kuma yadda muke ganin zai kawo inganci ga zaben da za a yi na shekara mai zuwa da kuma gaba da wannan lokacin ma abin da ya sa muka ɗauki matsayi cewa za mu kirkiro sababbin mazaɓu shine saboda mazaɓun da muke amfani da su a halin yanzu an kirkiro su ne tun 1996 a lokacin da ake kirkiro su yawan 'yan najeriya ah, bai wuce miliyan 110 ba a yanzu haka yawan 'yan najeriya a kasafin da ita hukumar kididdiga ta yawan mutane ta yi wato population commission ya kai kusan miliyan 175 kusan miliyan 60 ƙari bisa ga tun wannan lokacin kuma wannan shi yasa duk zaɓuɓɓukan da muka yi tun 2011 idan aka zo mazaɓa a kasarin mazaɓu a cikin manyan birane wata mazaɓar akwai har mai dubu hudu akwai mai dubu uku a nan cikin abuja mafi yawanci suna da dubu biyu dubu ɗaya wanda yake kuma gaskiya ga tsari na zaɓe bai cancanci a ce mazaɓa ta fi mutum ɗari biyar ba idan aka samu mazaɓa ta kasance tana da mutum ɗari biyar to komai zai zo da sauƙi mu masu aikin zaɓe hukumar zaɓe abin zai zo da sauƙi wurin tsara yadda za a yi zaɓen ne wurin ƙirga ƙuri'a ne da sauransu haka kuma su kansu eh, waɗanda za su fito su jefa ƙuri'a abin zai zo musu da sauƙi eh, wanda misali aka yi zaɓe alif dubu da goma sha ɗaya a mazaɓar da take da mutum dubu ko dubu hudu yanzu idan aka zo aka maida wannan mazaɓar ta kasance kamar suna da mutum ɗari biyar abin zai zo ma kowa da sauƙi eh, don haka shi yasa muke ganin cewa gaskiya lallai ne mu ƙoƙari a ƙirƙiro sababbin mazaɓu kamun a yi zaben 2015 haka kuma wasu sababbin ungunne ma sun taso in ka ɗauki lagos ko ka ɗauki abuja ko ka ɗauki onitsha ko ka ɗauki kaduna za ka ga akwai wasu ungunnan da lokacin da aka kirkiro waɗannan mazaɓun shekara nawa wurin ashirin kofi da suka wuce ba ma waɗannan ungunnan to amma yanzu ga shiga ungunnan amma ba mazaɓu a cikin ungunnan don haka lalle lalle ne in dai ana so zaɓe ya samu tushe ya samu inganci a kyautata ma masu zaɓen don su fito su yi cikin walwala to dole ne sai an ƙirƙiro ƙari don haka abin da muka yi kawai shine sai muka ce kowace jiha muna da rajista ta ainihi ta dindindin wanda yake mun tace ta mun cire waɗanda suka zo suka yi rajista fiye da ɗaya so muka ɗauki wannan rajista muka ce to kowace jiha a ɗauki yawan waɗanda suka yi rajista a jihar a raba shi da ɗari biyar shi ya kamata a ce yawan mazaɓun wannan jihar don haka sai muka ce to sai a kwatanta idan aka ɗauki misali jihar sokoto tana da mutane da suka yi rajista miliyan kaza aka raba shi da ɗari biyar ya fito da mazaɓu da ya kamata tana da kaza to sai a duba a gani a halin yanzu nawa take da halin yanzu nawa take da to wannan ƙarin yaya za a yi a rarraba shi domin a tabbatar cewa duk inda mutane suke da yawa da cunkotso an yi ƙoƙari an rarrage wannan domin a samu walwala to abin da muka yi kenan don haka dama kowace jiha inda dai ya kasance akwai yawan mutane a mazaɓa in za a ƙirƙiro sabuwar mazaɓa dole wannan za a yi la'akari da shi to amma mutane ba a fahimci abin ba ko kuma aka fahimce mu da wata manufa sosai aka zo ana nuna cewa ai duk abin da muke kokari a yi ana yi ne domin eh, a kyautata ma wasu kuma a kuntata ma wasu kuma wannan a ainihin gaskiya ba haka bane to shi yasa muka ɗauki damar yau muka fito fili wanda duk mun ba da bayani kuma muna fatar zai gamsar da 'yan najeriya domin wannan hayaniya wata hayaniyar ma wasu suna yi ne domin dai ta da haddasa fitina kawai ah, don muna da masaniya cewa wasu abubuwan ma da ake bugawa a jaridu wasu ne waɗanda ba sa son zaman lafiya suke sa ana buga wannan ah, domin mu ah, a manna mana wani labo mu hukumar zaɓe a yi amfani da shi domin a rikita al'amura to shi sa muka yi amfani da wannan damar yau muka ba da cikakken bayani ga dukan 'yan jaridun da suka zo kuma alhamdulillahi an zo da yawa kuma muna fatar amsoshin da muka bada za su gamsar da 'yan jaridu domin a je a wayar da kan jama'a mutum 'yan siyasa su tunkare yaya za su yi su samu jama'a su fito su zaɓe su ranar zaɓe ba wai a zo ana ta irin wannan hayaniyar ba ana ta zargi. Eh, wanda ba shi da tushe eh, so fatar mu dai wannan bayanin zai taimaka wurin ilmantarwa da wayar da kai eh, da kuma rage waɗannan ƙorafe korafen da ake yi waɗanda gaskiya ba su da hujja